uku uku ne uku uku lamarin haka ne uku ku so uku ne My daughter. Na'am daddy. Me ya haɗa ki da mai rake har kuke kan tambayar lambarsa? Wallahi daddy kawai tausayin sa naji kuma na gashi matashi kuma a nutse. Shi sa kawai na ce ya bani lambar sa. Samawa baki san cewa ba sa'an magana ki bane? ai mai rake ne bai kamata a ce kin tsaya kina ta kaskantar da kanki aka ba ni fa dadi kawai daga ganin shi kawai sai na ji kawai jini na da nashi ya haɗu ba wani abu nake nufi ba ni ma ai ban ce wani abu kike nufi ba to amma dadi ka tambaye ni to shi kenan abida kenan my daughter Kina ta kallo na baki ce komai ba mutane masu mahimmanci sunansa yakan je inda kafafunsa ba su je ba wace ce ke aka kuma kika zo nan sannan kuma ya ma aka kika san sunana sunana abida na zo ka ne saboda ina so mu kulla soyayya ina son ka Shona kuma? kofar zuciyata a kulle take ba na iya tunanin akwai wata hanya wadda wani zai ƙara shiga cikinta idan ka bani dama zan shiga kuma a shirye nake da na sadaukar da komai a kanka wannan abin mamaki ne kuma yana mai baki shahara a matsayinki na mace ki koyi danna wasu abubuwa da ke cikin zuciyarki dan irin wannan kika haɗu da mutanen banza to komai zai iya faruwa Kar ka damu bana tsoron mutanen banza Zan iya tafiya? Baka bani amsa ta ba. Na baki amsa mana. Na gaya miki ina da wadda nake so. Ita ce kuma zan aura wanda kowa ya riga ya sani. Ni ma kaina ina da wanda zan aura, amma kai na zaba. Wannan matsalar ki ce. Kai ma ta ce masoyina. Ya za a matsalar ki ta zama tawa? Saboda ina son ka. Kinga, kar ki bata kanki lokaci sai an jima. Dan dakata mana. faɗa abin da zaki faɗa don ina da abubuwan yi da Tunda ba zan samu soyayyar ka ba, ina so don Allah ka taimaka. Mu kulla abota da ni da kai, saboda kana birge ni. To na ji sai me? Ka wayata, ka saka min lambar ka. Masoyiyata tana da matsala da hakan, ba zan yi da haka ta ba. Ni mace ce mai fahimta. Da na fahimci kana da wacce kake so. Na yi maka uzuri, kuma na barka da ita har abada. Amma rashin karɓar ta kamar rashin adalci ne. Kai nazari, dan Allah ba zan dinga takura maka da waya ba. Bakin kyauta kuwa. Rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin labari. na na na. rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin labari kwantar da hankalinki na fisa duk wani labari da ake baki duk ƙarya ne wallahi har wasila ma kenan ƙarya take maka ta yaya za a in kwantar da hankalina alhalin wata tana nan tana zuwa gurin ka a mota ke ta wuce iya wuya iya daɗi ba zan saurari wata mace da tunanin soyayya ba ke ce tawa har abada wannan alkawari ne ne miki wanda kuma dole sai na cika shi wannan alkawari amma me yasa to kake kula wannan matar alhalin kai ka gaya min cewa ta ce tana son ku yi aure da kai da ita kuma da kika ce ba kya so sai na haƙura ba na rabu da ita ki yarda da faisal Nafisa. Na yadda da kai Faisal. Kawai dai abin da nake gudu kada ka karya kwarin gwiwan da yake tattare da ni a kanka. Yau sha hudu ga wata ne a watan Fabrairu. Rana ce wadda Majalisar Ɗinkin Duniya suka tanada ta domin masoya su zauna cikin murmushi da nishaɗi suna gaya wa junansu kalmomi masu daɗi. Sai dai kuma akasin haka ni tawa masoyiyar gashi a ranar kuka take yi. komai naki daban ne idan kina kuka ya miki kyau to ina ga kuma kin yi murmushi ba na cikin yanayin da wasu kalamai za su yi min daɗi na soyayya kuma har da na masoyinki shi ne nake nufi ko dai kin canja ni ne nafisa ko da kai za ka yi haka kai za ka iya canja ni amma ni ba zan taɓa iya canja ka ba amma zuwa yake zuwa gurinka a cikin mota kamar yadda ba zan canja ki ba wasu ne kawai wanda ba za su iya komai ba a na da ke kuma ni da ke zan rayu su ɗin ban ɗauke su a bakin komai ba to don Allah ka daina kula su ko da sun kula ka karka kula su ta haka ne zai sa kawai in yarda da kai shikenan to ki dan yi murmushi mana ko so kike jin tsinda maka yana cikin rijiya ce ta wahalar da shi wannan yarinya maimakon ta ringa zuwa gun sai sai ringa ja mu muna kartan banza ma mu ringa zuwa wajen ta kawai fita shi dan wahala na ji gaje tun da zama na ta can cewa kin na ke gina to ki dariya mana kin wani tarba ne fuskar ki ba sai Na sa ka aiki amma ka kasa. Shi ne kawai kika wani zo kika da ranki. Ke kin san ko menene kike so ne miki ko a ina yake ko talin gaga sai ne miki. To yanzu ina da wani abu mai muhimmanci wanda zan yi. Me waya? Kai. To, to wannan abu ne mai muhimmanci da ya ya ya batun eso yayyata. Baka gama aikin da zai zama fansarta ba. kin san dai in wani abu ne da ya shafi ki ko babu wani abu da za a saka kalmar impossible ko menene ce da iya yi a idan ka gama za mu waya to zan yi insha Allah ina son ki na sani hakan ne ma ya baka damar shigowa mota ta har ka zauna kusa na har ma kake shakar kamshin turare na Allah ki mun wani abin soyayya ba kawai sai wani haɗe da kike da I love you I love you ka kula da shi ga yana ka ka san halinsa ta ba mai gida sai ta yi ta wahalar da kai maimakon ta ringa zuwa sai kai za ka ringa zuwa wajenta. ta. ne, ga wannan rinyar. fitan min daga motata. Lai ba zan fita ba. Manikin motata. Ba zan ba da kullum ba. Ka kare min magana akan wannan ringa ce ne mara. Na dai ji ne ya kashe ni wallahi. Koma baya, sai dawo gaba. haka ne uku so uku ne Hello Ajaju. Barka da dare masoyina. ko oh, barka da yajiya. An yi lafiya? Ya fama. Muna nan muna ta yi fa. mun yi magana da alaji, sannan kuma mun tsara yadda za a yi abu mun sa lokaci to masha Allah hajiya ni ma wallahi na matsa yi abin nan saboda ina samun barazana daga bangarori da yawa wallahi karka damu gobe da yamma idan Allah ya kai mu ka zo gida ka same ni sai in sanar da ka yadda muka yi da shi kuma sai na baka rabin kuɗin ka ka tafi to shikenan hajiya an Allah da zan zo eh zan zo kai bacci cikin aminci masoyina na kwana uku Masha Allah, a kwana lafiya hajiya, na gode. Rayuwa akwai bukata, in ka bi zuciya ka ji canjin labari. Uku so uku ne. Ka gwada mu da kanka, ka yi za ka ga ingancin mu?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 Albishirinku al'ummar duniya shahararriyar cibiyar sha'aban ta zo muku da ingantattun magunguna da babban tanadi da taiwa ma'aurata ta yi muku tanadin ingantattun magunguna domin lafiyarku lafiya babu mai fushi da ke domin haka nake muku albishir da magungunan da ya shafi maza ko mata kamar matsalar masturbation wato istimana'i wasa da al'aura biya wa kai bukata hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji ya kasa biyawa iyalin biyansa bukata da rashin haihuwa sanyin mara da saurin inzali kankancewar gaba da sauran cututtuka da suka addabe mu kamar haka ciwon koda hawan jini diabetes da duk sauran manyan cututtuka da kananin su wa'inda lokaci ba zai iya bamu damar bayyana muku su ba magunguna kala biyar muke bayarwa game da irin wayannan matsaloli kuma ana samun waraka da yardar Allah mun baiwa dubbannin al'umma sun yaba da aikin maganin shahararriyar cibiyar nan ta bada maganin gargajiya wato sha'aban ta muku tanadin magunguna cikin sauki da rahusa da rangwame suna haba-haba da duk wanda ya zo neman taimako ina ƙara sanar da ku shahararren cibiyar nan wato sha'aban tana cikin jihar borno state muna tura maganin mu zuwa ko ina a faɗin duniya ga adireshin mu kamar haka borno state tailoring and fashion plaza mafoni opposite kanem hospital saman beni shago mai namba takwas za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobi kamar haka ko kuma ku tuntuɓe mu ta layin wasu kai tsaye cibiyar sha'aban tana maraba da kowa na na na eh gashi na fito da gida hajiya yanzu zan tau eh. na zuwa hajiya zan kira ki akwai matsala na san ka gane mu ba sai mun yi kokarin gabatar maka da kanmu ba Eh na san ku sai aka yi za ka wuce ba ta ko sai ka ja a jikinka in je ina ka gane shayi ruwa ne yanzu wallahi ah! kai haka ya faru wace ce ki hajiya ina so in san kowa ce ki ina so kuma in san suwaye suke bibiya ta daga na kula ki suke neman hallaka rayuwata gaba ɗaya na fara tsorata da ke ni kaina ko baka faɗa ba lokaci yayi da ya kamata ka san wace ce hajiya badiya sannan kuma wane ne alhaji bulama sannan kuma ka san waye habu wicket ina sauraron ki hajiya su waye waɗannan mutanen da kika lissafa me dalilin da yasa kike so na aure ki na kwana uku kuma in sake ki na kwana uku alhaji bulama shine mijina wanda ya kasance mutum ne mai tarin dukiya matarsa ta rasu amma kuma ta haifa mishi wata shedaniyar yarinya guda ɗaya wanda duk duniya ba ta da wani buri da ya wuce alhaji bula mai mutu ta ci gado kuma nima ƙudurinmu ɗaya da ita sanin hakan ya sa gaba mu muka shiga takun saƙani da ita duk da na san duk duniya ba abinda alhaji bula mai yake so sama da ita sai kuma ni. um, daddy na ce ina so Allah ka haɗa min birthday na gani na na faɗa a wannan shekarar <laughs> my daughter babu wani abu da zaki nema a guri na ban yi miki shi ba ki sani ba birthday ba ko menene ki gaya min shi zan miki sannan kuma ina so ka kama babban hotel sannan kuma a siyo riguna a yi printing sai kuma babban mawaƙi wanda zai zo ya waƙe ni a gurin su kenan ki ƙara tuna wani abin da kike so inda wannan ne na riga na yi miki kuma ina so ki sani cewa duk wani abu da kike so a duniya ba sai kin faɗa mun ba kin ga nuna mun shi da baki haka dadi wancan wancan <laughs> kamar na yi miki ne Dalu, da kayan fruit. Ah, thank you. Ina na ta, ina na abida. Ni zan kawo mata abin da za ta ci? Ita har ta isa in kawo mata abin da za ta ci? Ki har kin isa ki kawo abu ni in zauna in ci? Ce ki can dan Allah an girma ba a san an girma ba. Kin ga duk wannan maganganun ba da ni kike ba. Da wannan tsohon naki da yake zaune yake shan sigari da shi kike yi. Madiya. Wai me ke damun ku ne ke da Abida? wai me yasa ba ku ɗaukan abu da sauki ne ku zauna lafiya da wa zan yi zaman lafiya da wannan abun wannan abun da ita zan yi zaman lafiya babu ruwan biri da gada ki je can ki sabgar ki nima je in yi tawa hmm. Abida Abida ki dawo hmm. kin gani ko kin gani ko badiya abin da nake so ki dinga ganewa wannan yarinya ce yarinya ce ki dinga lallaba ta mm. hankalinta da hankalinki ba ɗaya ba ne mm. babu yadda muka iya ne da ita saboda alhaji yana son ta fiye da komai kuma nima ma haka adawar mu ta canza zani, sakamakon likita da ya faɗa mana cewa alhaji ba zai wuce shekara uku a duniya ba zai mutu sakamakon ciwon hepatitis b da yake damun shi wanda shan sigarinsa ya janyo mishi daga nan abida ta shiga kulle-kulle yadda za ta yi ta raba ni da mahaifinta Wow! Ma ɗinkin nan yayi kyau fa. Idan har daɗin miya bai karya ludayi ba, tabbas wahala ba za ta yaga guga ba. Da a ce ba a san asalin balbela ba, sai ta ce daga masar take waje fari baya baki tun kafin a haifi uwar mai sabulu bilbila take da farinta nicin naka ce ban san na gida ba zan iya yaga duk wata takarda da ta yi gangancin shiga gonata <laughs> ba ruwan arziki da mugun gashi wanda Allah ya bawa haƙuri ya fi ƙarfin a zage shi kowa za shi jibi dole sai ya bi ta gobe tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya sai kuma a yi dubu ba a fito ba sai na fitar da ke daga wannan gidan ko kina so ko ba kya so <laughs> bakin alkalami ya riga ya bushe yarinya ni da alhaji kuma mutuka raba sannan kuma ina so ki sani duk wani abin da kike aikatawa a tafin hannuna kiki yaro yana bayan uwarsa nan gaba kaɗan zaki ga tugun abida mm. Allah ji abu amma abin ya ci tura saboda mahaifinta yana ji a ransa ba zai iya rayuwa ba in babu ne ba zan ɓoye maka ba faisal da bokaye na haɗa shi aka saka shi a minjaye amma duk da haka wata rana ranar ladi na fita unguwa na bar shi shi da ita a gida za ta yi masa girki ka bi zuciya ka ji labari oh. my daughter so favorite ina ma kika dafa kenan <laughs> Daji ya isa kuma ƙara. Ya isa, ya isa, ya isa. Hmm. Abuna, abuna. Hmm? shinkafa da wake amma ya isa eh, ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ko so yake dadi ke ta tusa hmm? <laughs> Nana, ki ba kira wallahi. da riga ka nan na gama haɗa maka sai ka ci. Good. Mm. <laughs> to dadi wani lemu kake son ka maka sai ka sha. My daughter kin san favorite dish ina shinkafa da wake ne. Amma kuma baki san favorite drink ina ba? To shikenan favorite drink ina cocktail mixed fruit. An gama dadi. Zan baka mamaki yanzu nan. yawa my ta ce zan ba ka mamaki za ta ba wa dadin ta mamaki zan ba ka mamaki hmm? yawa shinkafa da wake yawa hai wannan lema akwai daɗi Allah my daughter I'm ready duba min hanci na yana nan labari <laughs> na na na na na na na na na na Komai da sanadi na fahimta Rayuwa akwai bukata Ka bi zuciya ka ji canjin labari Oh rayuwa akwai bukata ka <laughs> ina nan mana daji za wani lokacin ne sai ga da kofi da baki an samu problem haka ne hai dokta wannan lemon ya yi ya yi ya yi Yawa. My daughter. Na'am dad. Kunna min sigari. Daddy kana so na? Sosai ma my daughter. Sosai ma. Takarda ce na sake ki sai zan ba mai gida ko gidan ubanki ne laifin bai ne maka da za ka yi min wannan yankan ƙaunan ba so kike yi in mutu ki ci gadura ba to ki fitar uku sau uku daga kamfanin amfara multimedia baka san irin matan da zaka ci karo da su ba. Me yasa zaka fifita kuɗi fe da soyayyar ma Faisal? Amma dai kin san in na kama ki ba zan miki da sauki ba ko? Ka san ni ma dai in na kama ka ba zaka ji da daɗi ba ko? Haka kika ce? so nake ka aure ni a kwana uku sannan kuma ka yi min saki uku zan baka miliyan uku ga miliyan shida idan ka aure ta ba za ka sake ta ba har sai na umarce ka billahi allazi la ilaha illa huwa ko minti uku ba zan kara ba ballanta na wani kwana uku kai watsi da ta da ta yi ma ta rika shi ga koshi ga kwanan yunwa tana so a yi yadda take so duk da yadda take son ba abin da ake so bane uku sau uku duk wanda aka samu yana da barbashin hannu a cikin wannan aika-aika wallahi sai ya haɗu da na. ya kamata a yi bincike to komai zai iya faruwa su ne suke bibiyar yarka kuma za da suka ta wai ni ne yata ta yi musu ne suke neman su halaka ta sai mun tabbatar da cewa mutanen nan an kau da su a yi duk yadda za a yi me yasa ba ke kokarin sanar da jami'an tsaron hukuma saboda lokacin ba a zo gabar da nake so a zo ba kin ga na fara zargin ki sagegeduwa da gwajin kwanji game da karabkiyar nuna isa su ne suka tare suka yi wa wannan tafiyar daurin dema uku sau uku wallahi doktor ban sani ba sun yi attempting din salwantar da rayuwarta ne ai wannan aika aikar in kyale they are wanted ana neman su ruwa a jallo a ko'ina a cikin faɗin jihar nan i know what to do how to do where to do are telling me to take care of myself Am I a small kid? Oba, in a situation, some men gun shoot a lady. Yeah. Na shiga Allah. Ba na son kana hulɗa da mutanen banza. Ta ziyarci mutane takwas, kai ne na tara. To ni ma fa zan iya sako alƙawari. Za su kama shi. Uku sau uku. Shiryawa Nura Aminu da Sagir Fashion. Mataimakin mai bada umarni Kamsu Simati. daukar nauyi musbahu amfara ni ba mutumin kirki ba ne ka bi duniya a sannu a guje zan bi ta kai ma kai fatan ka gama wannan aikin lafiya dama dama ni kika ba nan ba akan me za ta baka nan ba an gaya ma tana da bakin iyaye ne da za ta haɗa mu'amala da wani ɗan sanda kis ɗin saurayi uku sau uku ya zagi police a police station ya zagi uwata a police station ya ci mutuncin hukumar 'yan sanda 3 times 3 ba da umarni Hussaini Ali Muhammad. To matsiyaciya yar wahala wallahi da na san ke ce ba zan tsaya ba sai na bi ta kanki na taka ki ka kashe ta me ya zafi ni ba yar halak bace mutum nawa na bazara kanki haka shine kuskure na karshe da zaka yi a rayuwarka aure kamar an daura shi ka zauna lafiya uku sau uku a tashar amfara youtube channel ka bi zuciya ka ji canjin labari